Bismillahi Ya Allah, kamar yadda ka nisanta shari da alkhairi, ya Allah ka nisanta kaltume da Alhaji Abba ruwa. Ya Allah, kamar yadda ka raba wuta da ruwa, ka raba kaltume da Alhaji Abba ruwa. na wani lokaci yana ci gaba da haɗa kayan su da barin shi kafin ya ɗaga wani abu a cikin kejin sama. Buɗe kejin ya yi tare da juyawa ya kalli inda garwashin wuta ke ci ya tako zuwa wurin sannan ya ci gaba da zagaya garwashin kafin ya zuba wasu irin tarkace wanda suka hada da barkono tare da wasu ƙananan itatuwa. Sannan ya watsa su a cikin wutar kaskon. Tashi sama hayakin ya fara yi shi kuma ya gyara rikon tsuntsuwar da ke hannunsa ya fara kiran sunan kaltume. Kaltume, kaltume, kaltume, ki shiga duniya, a manta da ke a manta da komai naki danginki da alhaji arba yarwa ya manta da ke kuma su ma su manta da komai naki kaltuma ki haukace ki lalace kar ki moru kuma kar kowa ya more ki aljani zinkido ku tafi da ita ta shiga duniya ta ɓace ɓat kamar yadda ake binne gawa kaltume ha ha ha ha ha wannan kenan kaduna state million quarters zaune suke sun nutsu kana ganin su ka san ba ƙaramin abu ba ne ya ajiye su a wurin musamman ɗan matashin cikinsu da ya kasance kwance a kan rest chair yana ɗan jijjiga shi kaɗan. Kyakkyawan gaske ne kuma shugaba a cikinsu. Fari ne sosai, idan ka dube shi za ka iya kiransa da balarabe kai tsaye ko irin buzayen nan. Tashi ya yi zauna yana kallon su ɗaya bayan ɗaya kafin ya zare gilas ɗin da ke manna a idanunsa. Sai da ya lumshe idanunsa kafin ya ware su a kan ɗayansu. Blue eyes ɗin shi suka bayyana ƙarara har suna ba da wani irin haske kamar an watsa musu oil. Lashe lips ɗin shi ya yi cikin yanayin shi da yake ƙara tsorata abokanayensa. Ɗan kimanin shekaru ashirin da biyar a duniya. Sakanin shi a cikin aljihun wandon shi ya zaro laita, a hankali ya zaro mandular shi, wato tabar wiwi. Buɗe takardar ya a hankali ya murza ta kafin ya naɗe ta cikin ƙwarewa. Ya kunna ta yana mai manne ta da yawun bakinsa. Zuƙa ɗaya ya mata sannan ya fara kallon su ɗaya bayan ɗaya idan akwai abin da ya tsana a rayuwarsa shine shayari. Zuƙa na biyu ya yi mata ya gama da wiwin ga baki ɗaya hayaƙi ya fara fita daga bakinsa da kuma hancinsa. EZZM za mu samu mafita. Ba su gama magana ba suka ji ƙarar motar 'yan sanda. Bude idanun saye cikin bakin ciki da takaici kafin ya sake murmushi yana mai kallon abokinsa da suke neman hanyar arcewa. Zaidam ka tashi mu gudu fa, don Allah ka tashi mu tafi, kar ka bari su shigo su same. Kallon abokinsa ya sannan ya wani ɗauke kai yana faɗin. In je gidan uwar wa kenan idan na tashi daga nan. Dafe kai abokin nashi yayi yana ƙara jin tashin hankalinsa na ƙaruwa. dan Allah ka tashi mu tafi. Kaji wallahi idan suka shigo ba za mu ji daɗi don Allah ka zo mu tafi abokin ya sake maimaita masa gyara zama ZMA yana kaɗa ƙafa. bakin shi kuwa banda fitar da hayaki babu abin da yake yi shi ku abokin gabansa ne ya shiga faɗuwa ya ce don Allah don annabi kaga duk sun ware ka tashi mu ma mu gudu mana abokin ya sake maimaita masa a karo na uku kamar zai saki kuka ka san dai ko cikin uwarka ka shiga ba za su kyale ka ba ko idan za ka tafi ka je kawai ni zan tsaya da bas abokin ya zauna a ƙasa yana kallonsa abu uku yake saka shi ƙaunar ZM. Na farko bai da tsoro ko kaɗan. Na biyu komai ɗacin gaskiya sai ya faɗi ta, sai dai mutum kawai ya mutu. Na uku mutum ne da yake da wata irin zuciya ko ba shi ya laifi ba zai iya tsayawa abokinsa. Bubbaga ƙofar da ake yi ya katse masa tunanin da ya afka. Migewa ZM ya yi ya nufi ƙofar cikin takunsa na isa da ƙasaita zai isa inda ake buga ƙofar. Rike hannunsa abokin ya yana girgiza masa kai. jiya zai ya yi da sauri ya dungure shi. Ya ce lalla malam sake ne. Bai tsaya ko ina ba sai bakin windo da sauran abokanayensu suka dira. Ganin 'yan sanda ya yi don haka ya sauke shi yana kallon shi. Burbushi ya yi sannan ya riko hannun shi suka nufi wata ƙofa. Ɗauko kujeraye tare da nuna mishi kofar silin ɗin ɗakin ya ce mishi. Abul kai ni ba zan je ko ina ba, kai kawai ka je ni zan ji da su. Zain Abulkhair ya faɗa idanunsa a waje. Zan ci ubanka ka haura kawai malam ka tafi, Zain ya faɗa. Ba zan iya tafiya na barka ba, in ji Abulkhair. Ko mahaifa guda muka fito, wallahi ba za ka bi ni ba malam, in za ka tafi kawai ka tafi. Ya faɗa yana juya mushi baya. Tun da ya faɗi haka ya san halin abokin shi sarai, dan haka ya haura cikin silim ɗin ya zauna shi kuma ya fita tare da rufe ƙofar ɗakin. Yana fita falon ya samu har sun ɓalla ƙofar falon za su shigo. Zama yana kallon su har suka shigo yana zaune bai motsa ba. Cikin suka yi suna kallon shi kafin suka ce mishi, zo mu wuce. Ƙofar da kuka balla waye zai gyara min kenan. Ya tambaye su. Kan shi yana ƙasa kamar ba shi yi magana ba. Don Allah bai ɗaura mishi tsoron wasu abu wai sai 'yan sanda ba. Za ka tashi mu tafi ko sai mun shiga jikinka ne. Banzayi da su ya ɗauki ƙafa ɗaya ya ɗora a kan ɗaya yana karkaɗawa yana kallon su kamar ba da shi suke magana Sun san halin shi sarai da masifar taurin kai, ko kashe shi za su yi tun da ya ɗora ɗaya kan ɗayan nan fa ba zai taɓa bin su ba. Don haka suka karya murya tare da ba shi umarni cikin laluma. Ka tashi mu tafi muka ce ko? Gidan uwar wa zan tafi, ya faɗa yana kallon ƙofar da suka ɓalla shi. Ok, za a gyara maka amma mu je. Kallon su yayi sannan ya ɗauke kansa, kamar ba da shi suke ba. Kun san dai ni ba ɓarawo ba ne ba ko? Mun sani, za mu kai ka kamar yadda ake raka gwamna. ko wani mai mukamin gwamnati. Tashi ya yi suka fita da shi. Wallahi idan ka ga yadda yake tafiya da buga takama za ka rantse da Allah wani mukami ne da shi. A madadin ya shiga bayan motarsu sai gashi sun buɗe mushi gaban motar ya shiga ya zauna. Sauran 'yan sandan suka shiga baya, aka wuce da shi har ofis ɗin 'yan sanda. Da gudu yaran maƙotansu suka nufi gidansu. Da gudu yaran suka shiga. Assalamu alaikum, ajiya umma, 'yan sanda sun tafi da yayazin yanzun nan. suka faɗa tare da kallon dattijo da ta sake kofin hannunta ya faɗi ƙasa cikin tashin hankali ta shiga kiran surukarta. Talatu, Talatu ina kike ne? Talatu don Allah ki zo mana. Ina kuka shige ne ni kam? Da sauri matan gidan baki ɗaya suka fito suna kallonta. Hajiya Umma lafiya? Cikin tashin hankali ta zauna tare da fashe musu da kuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ina ba lafiya, kuna jin abin da yaran nan suke faɗa? Wayyo Allah zai ya nuna. Yan sanda sun saka shi a mota sun tafi da shi. Yanzu ta ina zan fara kenan fi sabilillahi. A hankali sauran matan gidan suka fara juyawa suna watsewa a wurin suna barinta. Talatu ki kira min uban shi, ya zo ya ciro shi, tunda shi ya haife shi na san zai san yadda zai ya fito da shi daga inda suka kai shi ɗin ko? Cikin matsanancin damuwa ta ce mata. Ki yi haƙuri zai dawo insha Allahu, kin san babansu ya ce kar na koma mishi maganar Zain Malik. Ban san ya zan yi ba, ta faɗa ita ma cikin damuwa sosai babu uwar da za ta so a ce nata ya lalace sai dole amma ina ba don haka ba yaushe zan zai zama haka a cikin unguwa duk da bata san abin da ya faru ba tana da yaƙinin yana da gaskiya baya aikata komai sai bisa hujjar shi Tun karfe biyu ake neman wanda zai amso zain a hannun 'yan sanda haddari ya yi, amma ba samu ba. A bisa al'adar gidan idan mazan suka dawo kasuwa ɗakin hajiya umma suke fara shiga kafin su wuce na matansu. Alhaji Uwaisu shi ya fara shigowa gidan don haka aka gaya mashi abin da yake faruwa bai yarda ya shiga wurin hajiya umma ba sai da ya tura Bashir kaninsu kuma babban uban ɗakin Zain Malik. Cikin sanyi ya ce Assalamu alaikum aka ringa da sallama daga bakin kofa hajiya umma. Sai da ta kuskure bakinta sannan ta miƙe hankali tana ɗaura zaninta ta buɗe ƙofar banɗakin ta watsar da ruwan da ta gutsa a bakinta. Sannan ta amsa sallamar da ƙyar wa alaikum salamu. Daga haka ta tashi ta koma saman kujera ta tsona. Tana taunar goranta ta ɗauke da casbi. Sake sallamar aka yi ma nan ma ta amsa sannan ta ci gaba da abin da take yi ba tare da ta miƙe ba. Umma ki haƙuri, gani nan sai yanzu na samu labarin abin da yake faruwa. Wani lafiyayyen harara ta wuri ga mushi wanda ya ba shi damar haɗiye sauran kalamansa. Suna cikin haka aka sake sallama ɗaura fuska ta tamkar bata taɓa dariya ba ta ce wa alaikum salam. Har da sauran da suke cikin ɗakin, kana ganin su ka ga yaranta. Waga musu harara ta yi, sannan ta juya musu baya, tana zumbura baki. Umma dan Allah ki haƙuri mana. insha Allah na tura a karɓo shi kuma na san Bashir zai ji da komai zai dawo da shi ba zai da shi kadai ba maganar gaskiya ki mishi magana ya daina abin da yake yi dan Allah idan bai daina ba wallahi idan ka shirya koran mu a gidan nan ba sai ka rantsi ba kawai ka ce mana mu fatan maka daga gida ai na jima da tare da kuɗin hayar da zan kama mana ni da shi kawai yaro bai da ikon da zai yi abin da yake so fi sabilillahi sai ka ce shine ya fi kowa shi kenan kullum shi a laifi yake Haba hajiya umma, don Allah fa aka ce ki yi haƙuri, me ka kuma zancen haya? Oh, yanzu kam na gane komai. Ai shi komai idan ya yi shi laifi ne a cikin gidan nan. Babu damuwa. Kawai idan ka gaji da zama da mu, ni da shi, sai mu tattara mu ƙara gaba, mu ba muku gidan ku ci gaba da zama kawai. Ta faɗa cikin wani irin yanayi na ɓacin rai. Kallon sauran yaran ta yi, da suka sunkuyar da su ƙasa ta zabga musu harara kamar idanunta zai faɗi ƙasa ta ce musu kun wani sunkuyar da kai kamar wasu na Allah Nan kuwa munafukai ne ku baki ɗayanku. sai kiɗa kai kuke yi sai ka ce ka dangaru. Dala ku tashi ku bani guri. Ta faɗa tana jifansu da kallon banza, munafukan banza munafukan hofi. Ko da za ku ɓoye shi idan ana neman sa, amma na tabbata ku ne za ku miƙa shi. Ni ban taɓa ganin mutane irin ku ba. Wallahi tallahi dai ta Allah ba ta ku ba. Allah ya huci zuciyarki, Hajiya Umma. In ji mahaifin Zain Malik, Alhaji Abdul Malik. Yanzu haka Bashir yana can zai je ya zo da shi, amma hajiya a mashi magana abin da yake janyo wa mutane wallahi ya yi yawa. Magana ta yi yawa a kansa. Ni wallahi abin da yana ɗaga min hankali. Akan abin da yake ƙoƙarin janyo min yana neman taɓa martabar siyasa ta. Anya Abdulmalik, anya kana ƙaunar malami kuwa? Yaro ƙarami ka kafa masa ƙawan zuƙa? Hajiya zan ɗin ne ƙarami? Shekara talatin da shida? Sau nawa ina nema masa aure yaƙi yadda? Na kuma sama masa aiki yaƙi. me kuma zan masa fi sabilin layi eh lallai babu abin da kan za ka yi masa mm, babu hmm. babu kan, babu babu ta faɗa tana sunkuyar da kanta ofis ɗin 'yan sanda kallon shi inspector na 'yan sandan yankin yayi sannan ya kalli wani babban mutum da yake gefen da wata budurwar yarinya burmishi yayi sannan ya mai da idanun shi kan ɗan sanda ofisa ka ce me don ban fahimci abin da kake nufi ba Kallon yarinya da mutumin gefenta ya ce mashi, Wannan yarinyar mai suna Radiya ta ce kai ne ka mata cikin jikinta. Dariya ya sannan ya juya yana kallon yarinyar kafin ya ce mata ke da sauri ta ɗago kai tana kallon shi. Kika ce abin da yake cikin ki nawa ne? Yadda ya magana ya sa ta girgiza masa kai da sauri. Magana nake miki kuma kina girgiza min kai. Yallaɓai, kaga yana buɗe mata ido ko? Wata katuwa harara ya wulla mata tare da miƙewa tsaye. ofisa ka tambaye ta na taɓa haɗa hanya da ita? Ya tambayi expecto yana zare idanuwansa waje. Mr. Malik, cool down. Wannan kes ɗin an riga an shigar da ƙara, amma ka san ba zan taɓa barin wani abun kunya ya faru da kai ba. Balle Alhaji Abdulmalik zan malami ba. Don Allah ka kwantar da hankalinka. Babu wani abin da zai faru. Ka san kes ɗin is about money. Miƙewa ya tsaye, ya zuba hannu a ƙugun shi, ya kalli yarinyar sannan ya ce wa babanta, zan keɓe da ‘yarka idan ka bani dama. Yaro ba na son abin kunya. Jiya ya gaban expecto ɗin ya gyaɗa kai, miƙewa ɗan sandan ya yi, ya fitar da tsohon waje. Takowa ya gaban yarinyar yana kallon ta from head to toe cikin wani kila smile ya ce mata. Cilin ‘yan mata, let me serve you. Shek ya ɗauke ta sama tare da kallon yadda take ƙoƙarin magana. Don Allah ka rufa ma asiri, wallahi biyan mu aka yi dan majalisar dokokin nan na garin nan mm, alhaji musa mai gari shine ya biya mu wurgar da ita yi sannan ya gyara tsayuwarsa sanata ko girgiza kai yayi sannan ya juya ya fita kawai ba tare da yayi magana ba daga shi sai gajeren wando da riga a jikinsa yana tafiya kawai za ka fahimci shi ɗin ƙiran mutanen farko gare shi ko ba a gaya maka ba domin gefen hannun shi tatu ne tsayawa ya a gaban uban yarin yayyaci ka ci arzikin furfurar da ke jikin kanka da sai na yi ta kwallo da kai wallayi sai na kareraya ka na karere kashinka na zuba. akan ɗan ƙaramin kuɗi za ka ɓata shekarunka a banza a hofi aikin banza kawai mu je my boy an gama na yau ko in ji wani mutumi da yake ɗauke da takardu da kuma briefcase a hannunsa uncle bash kafin nan bari na fara zuwa gidan sanata musa mai gari tukunna That's my boy, na ji komai a wurin expecto. Suna fita kuwa, ‘yan jarida suka musu ca, daga can wata ‘yar jarida ta wurgo musu tambaya. Ba da Bashir zan malami, shin dama da gaske ne an jima ana zargin Mr. Malik da abun kunya koko yanzu ne abin ya fito. bodyguard ɗin barista Bashir Zain Malami suka fara ƙoƙarin kare su. Zain Malik Malami dama da gaske kai ɗan daba ne ko yaya abin yake. Dama an jima ana zargin ka da safarar miyagun ƙwayoyi da kuma lalata 'yan mata. Shin da gaske ne haka maganar take ko ku ƙahara aka yi maka? Juyawa ya sannan ya zuba wa 'yar jaridar idanu kawai yana kallonta. Murmushi ya yi sannan ya taka har gabanta, duk da barista Bashir yana jan shi bai fasa takawa zuwa inda take ba. Sai da ya isa gabanta sannan ya rike abin naɗin muryarta ya ce mata, Wa sani tun da kina cikinsu? Yana faɗar haka ya juya abinsa, har ya tafi ya kuma dawowa gabanta ya wani fusgota ta faɗo jikinsa sannan ya ce i like your dress you look sexy amma idan kika sake ba iya gidan jarida ba hatta wanda ya tsaya miki sai na saka bulldogs na binne ku da ranku make my word ya faɗa yana kallon tsakiyar idanunta wani shegen tsoro ne ya kama ta yan jaridu ba su fasa ɗaukar shi a hoto ba hakan ya shiga mota yana mai kwantar da kujerar shi baya zadam ka ci kutumar ubanka sauka a motar shege ya faɗa a zafafi mu je sam ji barista my boy me ka kwantar da hankalinka ka ji ko sam ka kai ku resident na sanata musa mai gari babu musu sam ya bawa motar wuta suka nufi gidan sanata musa mai gari har cikin gidan ya shiga ya samu sanata yana tattaunawa da wasu 'yan jam'iyyarsa cikin fushi ya buɗe motar sannan ya nufi inda sanata yake zaune bodyguardin sanata ne suka fara ƙoƙarin dakatar da shi cikin fushi ya mangare guda ɗaya ya kuma sa ƙafa ya kwashe yana isa gaban sanata ya riƙo kwalari ƙasa zain malik barista bashir zain malam ya daka masa tsawa amma ina jan sanata ya yi ya nufi wurin da aka tara ruwan da agwagi suke wasa da shi ya tsoma kanshi a ciki sai na illata ka kuma ka san idan na kashe ka na kashe banza irin ka ba abu abin da zai faru sannan ya cire kanshi ya cilla gefe guda yana tsaki